safe nake samun kuzari shi nake rikewa na je duk da zani zole kafe kusa ku samu kuzari ba ni da sala ganda ba ta rike ni kari zole kafe manya ku sha kari zole kafe ji mana ne me yake faruwa jikina ne yayi week da yawa ina saurin gajiya Gabi na san me damuwanka. Rizoli Cafe shine maganin matsalarka. Rizoli Cafe. Rashin kuzari, nauyin jiki, kasala da kuma sagewar gaɓoɓi, Rizoli Cafe yana fitar da kai daga wannan yanayin. Rizoli Cafe ne na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Rizoli Cafe. Assalamu alaikum. Ah, Baba Dan Audu. Wallahi kuna tuna min da Saudiya. Ai in dai a kamfanin Rufaida ne duk inda muke a fadin ƙasar nan haka za ka mu tsaf tsaf. Ba ni Rufaida god mai sukari. Sai kuma me? Ba ni Rufaida god mai strawberry babba da ƙarami. Sai kuma me? Ba ni Rufaida god mai vanilla babba da ƙarami. Sai kuma me? Ba ni rufai da god mai banana babba da ƙarami. Sai kuma me? Ba na rufai da yogurt mara shikari guda ɗaya ƙarami da kuma yara guda biyu sai kuma me sai ka bani rufai da pizza guda biyu da rufai da shawarma guda biyu da rufai da ice cream guda biyu sai kuma me sai abin da ya kawo ni yanzu kana so ka ce duk nan ba su suka kawo ka ba rufai da bread kuna da shi a duk inda kamfanin rufai da ka ga mu eh. za ka ga muna sai da bread rufai da a gurin rufai da bread mafi mishkila rufai da bread ga daɗi ga tsafta a matsayina na model kuma mai harkar waƙoƙi da talabijin a koda yaushe ina buƙatar skin ina ya kasance cikin lafiya glowing da haske da kuma anti-aging shi yasa nake zuwa nan zinariya skin care mun shahara kwarai wajen sayar da kayan gyaran fata kamar su maganin kuraje baƙin hannu da ƙafa, product masu sa farin fata sosai da kuma waɗanda ke saka fata laushi da sheƙi muna da product na mata masu ciki wanda ke hana lalacewar jiki da nankarwa product na gyaran jikin amare product na gyaran jikin maza da kuma na yara a cikin farashi daidai aljihu zinariya skin care ba koshi bane kake kwashe wa yara abinci? Ai ka san abincin ne na kula gidan masu kuɗi ɗanɗanon dama. <laughs> a babu wani magana gidan masu kuɗi wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Ɗan kaɗi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? Dahir Kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta. Dahir Kori shine ɗanɗan da yake gyara girki ba kuɗin da aka she masa ba. Dahir Kori ma fi mishkila. <laughs> Dahir kori. Dahir kori. Dahir kori. Shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir kori. Ma mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir kori. Dahir kori. Nemi naki a yau. Ana samun shi a kantana da kuma shaguna a ko'ina. Dahir kori. gaskiya dan gaske ka ban mamaki tun da nake da kai ban taba jin ka kamar yadda na je yau ba alaisani ina so ka san ba na kira ka don ka tuna abin da ya faru ka ɓata ranka ba ne na kira ka ne a matsayin ka na abokin kuka fa to ba dole ne raina ya ɓace ba fi sabi lillahi aliyu fa ɗanka guda ɗaya tilo da allah subhanahu wata'ala ya mallaka maka mm. sannan a kan wannan matsiyaciyar yarinya din nan ka kori yaron nan daga gida ban kore shi ba fa ba sa na yi ba ka kore shi ban ai kora da hali kai masa kamar aliyu wanda ita ce da gatan nashi ka kwace masa mota ka karbe masa kuɗi ka bar shi shi kadai ba dole ne abin ne ya tafi ya ban maka gida ba kuma ke kina kallo yake abin da ransa yake so ba haka ba ne alhaji sani wallahi na yi iya bakin kokari na nima ba yanda ban yi ba kawai dai kuskure ne an riga an yi shi to yanzu dai don allah a yi haƙuri kuma kamar yadda na gaya maka na kasa samun sukuni na kasa nutsuwa saboda rashin aliyu so nake mu fita neman sa an buga abokan nasa waya to waɗansu daga ciki dai na san ba zai taɓa zuwa wajen su ba amma waɗanda nake tunanin suna tare din na buga sun ce ba sa tare da shi me zai hana ni a nawa shawara alhaji a buga wa sumayya ni gani nake aliyu babu inda zai tafi bai sanar da sumayya ba wancan 'yar matsiyatar ko alai fa ba na so in ji kana kushe sumayya ko ba ka tuna fa an musu baiko da aliyu kuma yanzu ta zama ya yata fa aha ai tun da muka je gidan uban nata na ji ba na son duk lamarin gidan nan nasu kai Allah sani haƙuri ake yi hmm? shi abin da Allah ya shirya ba ka san iya inda zai tsaya ba hmm? sai mi ta kokawa a nan ba mu san alherin yana can ba duk mu ba alheran a baya a dinga haƙuri da Allah sai haƙuri tom mun taru a nan ne don muna so mu yi magana nan a nan yau kuma a ƙare ta a nan wajen kailu kuma kada ka ji kunyar kowa a nan kada ka ji nauyi saboda muna so mu warware zare da abawa ina son tambaye ka kana son ummi ne tsakani da allah ko ku a matsayin dan ka rasa su ne isa ka dawo wa ummi ma'ana irin da bahaushe yake cewa da babu gara ba daɗi ai da kai ake ka tsaya kana ta kalle kalle wallahi ina son ummi hajiya amma sai dai maganar gaskiya a baya kafin ai wasu mai bai ku ummi ba ta cikin raina amma da lokacin da aka yi wasu mai bai ku sai na ji cewa ummi ba na son kowa a duniya sai ita idan ma jarrabawa ce Allah ya ɗora mu akan bijirewa magana ko da ne a farko to gaskiya jarrabawa ta zo mun da abu mai tsanani to naji ya isa haka mamana ba sai na nana ta miki ba ke kanki kowa ya sani ba mu da wani buri a rayuwar mu, illa mu ga da ke da lukuma kun yi aure kuma ke kanki kin san kina son lukuma in ma kin ce ba kya san sa dole a yi musu tabbas tana son sa har gobe hajiya gaskiya kowa ya san haka amma kuma babu lallai babu dole kina ji ko babu wanda ya isa ya sa kiki abin da ba kya so kamar yadda shi ba muka kasa tankwara shi a baya ita fi gidan kaskantaccen mutane inda aka tankwara shi aka wulakanta shi aka watsa masa ƙasa a ido mama na ki daure ki yafe masa ki karbe shi da dai har yanzu dukan kuna san junanku domin ta yiwu Allah ne ya karɓi addu'an baki ɗaya. Haji, wallahi ni ba zan iya ba. Ke, ba za ki iya me ba? Na ce ba za ki iya me ba ana tambaye ki. Allah abba ka kuta min akan aure yayi Lukman. saboda na san akwai wanda ya fi shi sona akwai wanda yake kauna ta tsakani da Allah wallahi babu ummi ummi kada ki min alƙalanci da irin san da nake miki a baya wallahi tallahi na fi kowa san ki duk duniyar nan ni na yi wa haidar alƙawari wallahi Allah ba zan fasa auren haidar ba sai dai in mutuwa ya ko kuma shine da kanshi ya ce baya so na Ke? A'a. Wallahi baki isa kika bi akan ra'ayinki ba. Zauna, zauna, zauna, zauna. Hajiya, bai kamata mu kyale ta ba. Ya za ka ce bai kamata mu kyale ta ba? Me kake so mu yi to? Lokacin da shi ya kafe akan ra'ayinsa wai hana ki. tashi ki tafi ɗaki ki jira ni na zuwa tashi mutum ne sai abu zo daga baya na da ya sani lukman a gaskiya ba zan biye maka ba sai dai dabararka ta kwace ka saboda kayi sake dan zaki ya girma ko kuma in ce kayi jifan gafiyar oidu saboda haka ka san yadda za ka yi ka gina gwamnatinka a zuciyarta shi kuma haidar za mu san yadda za mu mu dinga jan abin muna jan abin muna jan abin a hankali akan magana baikon hajja ina ganin bai kamata a takura ma yarinyar nan ba wannan fa ba magana takura ba ce shi dai ya gyara ɓannarsa idan ya yi nasara shi kenan idan kuma abin ya ki sai ya ɗauki ƙaddara sai ka nemi wata 'yan mata ne ga sunan bala adadin wata ma yanzu ake haihuwarta akwai zawarawa akwai 'yan mata duk sai ka zaɓa ka darje a wani gurin amma me yasa tun farko baki faɗa min ba su maya saboda ni ina ga bai kamata a ce shi kanshi alhajin bai san inda yake ba wallahi baba ina tsoron gaya wa mahaifinsa ne ka san halin aliyu kar in zo in mishi laifi na so in rarrashe shi da kaina ko da zai koma to aiko dole a yi ma aliyu laifi tunda hakan ne kyautata masa kuma shi tun farko aliyun ai duk abin da aka yi masa a duniya shi ba ai daidai ba laifi aka yi masa ke ni fa tun da alhajin ya kirawo na a waya ya ce a tambayi su mai ya ko ta san inda yake nake ganin bai kamata a ce ba za a faɗa wa mahaifinsa inda yake ba ko ko me yake gani mai muna gaskiya dai gwara a gaya masa ko da ko hakan zai zama laifi a wurin aliyu yauwa gwara in faɗa wa uba halin da ɗansa yake ciki maimakon a yi shiru a ki faɗa yauwa ya albarka ni ni zan faɗa masa gaskiya sai dai ban sani ba ko zan iya gane kwatancen gidan sai dai mu je in nuna maka gidan daga nesa amma ba zan iya kwatanta maka ba hakan yayi kin ga yanzu ma ki tashi mu tafi sai mu tafi a motata mu je yanzu bari mu je ta kai ni abin nan mu je tashi mu je bismillah so sanadin labari na soki nan sanadin labari na. soki nan sanadin labari na soki nan sanadin labarina yayi lukma ga abincin na kawo ma yayi lukman ka tashi ka ci abinci mana Ummi, kina nufin in tashin ci abinci? Eh mana. Tambaya ki nake. Kina nufin in tashi in ci abinci? Kada yunwa ta ko kada na mutu? akwai abin da nake so ki gane ummi abin da kika mu kun ce lahanin da kike mu ya fi illacin abincin yayi lukman ko kaɗan ba ni da ƙudurin cutar da kai ko na ƙudurin in yi wani abu wanda zai ɓata maka rai amma ya kamata a ce ka goyi bayana saboda in cika wannan alkawarin da na ɗauka ko da kuwa zan mutu ummi insha Allahumma ba za ka mutu ba ummi abin da nake so ki tuna dangantaka tsakanin ni da ki ki tuna matsayina a gurin ki ki tuna ƙuduri na iyayenmu wanda suke so mu kasance tare da ki na san kina so na ummi menene dalilin da zai sa ba za ki gaya masa gaskiya ba don ki samu muradin zuciyarki dalilin shine ba zan iya halakar da zuciyar wani ba saboda in rayu ta wallahi wallahi ba zan iya wannan sankan ba baki damu da tawa rayuwa ba kenan kin fi damuwa da rayuwa wani na daban kenan wanda kika tsince shi akan hanya ni kuma ummi tana lokacin da kika zo duniya na tallafe ki da wannan hannun nawa na goya ki a bayana ummi ya zama na cewa ba na son ki duk lokacin da aka bata miki rai ko kuma aka saki kuka sai na ji dalilin da yasa aka miki haka amma kuma ummi ni da na zame miki garkuwa na koya miki tafiya amma kuma ni kike so ki kashe wani ya rayu ummi wa wa'annan abubuwan da ka lissafo ya kuma dole ne ka musu saboda ni yar uwarka ce ko da kuwa abba na zo ba ummi ba ummi ummi excuse me ummi ko dai hukunta ni kike akan abubuwan da ne miki na baya ummi ko kaɗan ba wannan ƙudurin a zuciyata gaskiyar abin da yake raina shine nake faɗa maka ummi da Allah na ji amma zan nemi alfarma guda ɗaya a gurinki don Allah ummi stay away from me please ba na so in ki ganin ki don Allah ummi do me this favor I mean what I say ummi ina nufin abin da na faɗa sabida ganin ki ummi abu ne wanda zai ke taya min da raɗaɗin da yake cikin zuciyata please stay away from me ummi insha Allah yayi kuma ba za ka ƙara gani na ba kamar yadda ka bukata sai lokacin da ka nemi a kaso yake ɗiba ummi ya mai da kai bawa matsayin ka bai duba balle ya san kai waye isa ka kai jinya ka sauka kan hanya Assalamu alaikum sunana Abdullahi Yunus mai cibiyar kashful alim cibiyar kashful alim mun sake inganta magungunanmu sannan muna gode wa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene a jihar kano muna zoo road daidai shoprite bangaren lilo na yara saman bene maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza al'ummar jihar gombe za ku same mu a gadon malale biro cikin ummi plaza a jihar kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyar plaza a jamhuriyar niger muna babban kasuwan maradi kallacin tsohuwar likitan maka grand marche de maradi sannan mutanen babban birnin yamai muna kusa da al'izza daidai rome point police secor jikin likitan maka A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Benin Shago mai namba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza Shago mai namba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an aminu dan baba plaza saman bene shago mai namba huɗu a jihar lagos za ku same mu a agege al'ummar jihar sokoto za ku samu mu a abubakar road makera plaza shago mai namba 25 sannan muna tura mu a duk inda kuke a faɗin duniya Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Da Allah caja nake so, na yi amfani da cajan ƙawata ta cika min waya ba tare da ɓata lokaci ba kuma ta ce min lallai lallai anan ta sai caja. Gaskiya ne. ga wannan gaskiya wannan ba ita bace ai in dai kin ga tambarin max accessories a ciki kawai ki amfani da shi baki da matsala da wannan ba an power bank har ma power bank kuke saidawa a wurin nan ban sani ba kwarai kuwa muna da charger max muna da airpiece max muna da power bank max sannan muna da cajin mota max duka nau'ikan caja bangaren iphone da android duk muna da su duk wani abu da ka sani a cikin shagon nan inda kamfanin max accessories ne to nima ina so ka haɗa mu ana samun kayayyakin wayoyi na max accessories a shaguna da kuma teburin sayar da wayoyi a koyi ga masu sari a tuntube mu akan shago mai lamba io5 layin al'asar mai karami plaza da ke kallon malam katu square niger street a kanan mu ta max accessories muna da kayan masauki da inganci malamin sabu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah malamin sabu mai roƙe jama'a assalamu alaikum sunana malam sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙi iska Allah ya kawo waraka Allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na bakin iska wannan jawabi da nake yi idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska bakin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani kara ko ya faɗi saboda ya ga abin ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne mu haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikinka jarabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo a ma magani idan ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi ba dole sai ni ba in Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da kasa ake musu a take da kasa za a yi magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake mana cikin gari guda ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki riƙe wuri kaza da ka rike na wurin za iskan da kanshi zai bayani aka yi in gamo ne aka yi in na garo na shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi sai Allah ne ba san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabi'u ne sai ka mai maganin shaidanu shi kadai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin bakin iska ne kadai ake yi kamanta alƙarya kayo kalar wawaye a labari soyayya ta min garkuwa labarina soyayya ta sa ɗimuwa a labarina soyayya ta sa shakuwa a labarina nan nan ne ake gane kwantan ɓauna ya haka ina za ki tafi Gida zan tafi. Wane gida? Gidan babana zan tafi. A'a, ba shi ya kawo ki da kansa ba? Hmm? Kuma sannan zaki ce zaki tafi? Zan je ne idan ya ce baya so in zauna sai in tafi gidan hajiya babba. Ummi me aka yi miki? Ba abin da aka yi Lukuman ne ya kore ki ko? Ba shi ya kore ni ba umma. Kawai ki kyale ni in tafi. ba zan kyale ki ba sai kin gaya min wanda ya kore ki daga gidan nan ba wanda ya kore ni don allah ki kyale ni in tafi kawai lukuman ne ko a'a hajiya wallahi ba shi bane ni ya ɗauko min bi min komai ba kai ka ce wa ummi ta tafi ta bar gidan nan ni na ce ummi ta tafi ta bar gidan nan ai ummi hajiya tana da ikon ta zauna a gidan nan ban da ikon ce ta bar gidan nan ni awa to me ka gaya ma yarinyar nan da ya mata zafi har take kokarin ta bar gidan nan wallahi ban ce ta tafi ba kawai dai mun faɗi maganganu ne wanda suka sosa sa mu ne da ita ayo ka ce kora da hali kai mata kenan. Na ce kora da hali kai mata. Umma, ai kin san ummi sai dai ta ba gidan nan da ra'ayin kanta. Amma za ta tafi. Bari in je in ji dalilin da zai samu. Rayuwa ta yin baki to makar mutuwa ce. Manufa ta mai kyawu ce a kan ki karki makance. Nasara ta za ta guje ga Ba ta falon ma? ba ta nan shi kenan ta tafi kenan ban san harafi wanda zai sa guje min in kin ka tafi so za ya sire min eti ina kaga ummi ta yi wallahi ummi sun fita da salmanu direba ta ce kai ta gida yanzu yanzu nan suna waje a sun fita tun dazu dan yanzu ko ka fita ma gaskiya ko kura su ba za ka ta gani ba labai na kina so kin sani alhaji je ne kawai ta yadu wannan gidan ne ta nuna mani tabbas nan ta nuna mani a nan gidan aliyu yake zaune haka dai ta ce mani kai zo mana yawwa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaro da Allah ina ne gidan su Jagwado? Ga gida nan. Ɗakin sa fa. Kana shiga kofar na daga nan haka. an shiga? Eh. To Alhaji kaji. Mun gode ko? Eh. Mun gode ko? Yawa. Ina ga Alhaji sai ka jagoranci tafiyar. Mu je kawai. A'a Alhaji ina tsoron hukuncin yaran nan. Mu je mana Malam Rabiu. Mu je. Sun sun sun. Allah na so a ce likita ne haka ina na iya fa na shafe ma jikinsa da Allah abin da kake so ka yi da ruwan ɗumi da na zafi ake hada wannan kuma sanyi ya mun wannan tafi safan jin ne fa nake ma saboda in daidai tafi ba ka zazzabin ka yi kasa sai ka sha magani ba za su yi ba ba abin da suke mun kawai dai ka nemo wani daktar mun allura ha a ji aikin banza allura ni za a gaya allura nake wa kaina ma sai ne ma kai din kai ba batuin ka je fatawen nake a ita zan mai iji 2 in one ga zayon ga lafiya a kai Allah ya baka lafiya shugaba amma na fatoyin za ka masu ina aliyu ana so ka je da mun fifitan nan ina aliyu yake ya eh, ga shi nan baka zuwa ya welcome sa aliyu ne a kwance a nan eh. aliyu aliyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ya haji zuwansa na farko ranar da ya fara kwana ya haɗu da wasu timahan sauraye suka yi atakin ɗinsa wallahi talla ka cika wannan ta dai kai ba ƙoni sauraron nan jahilai ne wani mugun jahilanci da wasu kai ma ta bare su ga mutum ɗan gidan ɗan gayo jinin sa ba su da mutunci saurayen kariya kuke ku ne ba ku da mutuncin tun da kuka kawo shi kuka kwantar da shi a wannan bolas ba ku kira mahaifin shi kun gaya mai izo ya dauke shi ba kai wannan ba rabi sarkin gida ba rabi ne wallahi tallahi kan kaka kaga ya hada kaza da cin danko a ga ya faso gari ba gizina ce a jikinsa aliyu ko agwagwa ce ta jaka ya za ta yi kyau yanzu saboda na yi maka faɗa shine ka baro gida ka zo wajen nan ka kwanta daddy just leave me alone let here in na mutu a yi kenan su mayan ta huta kowa ya huta sai dai ta auri wanda ranta yake so amma aliyu ya kamata ka san ina son ka fa ina son ka fiye da son da nake yi wa kaina duk irin abubuwan da nake yi maka wallahi ina yi maka ne saboda rayuwarka ta yi kyau Allah me yasa kake so dadi kyan rayuwata shine kawai a daura mun aure da sumayya dar Allah da lafiya dan uwa Dani ka san ina son Sumayya kuma duk abin da nake so kana bani ba tare da ka kafa mun kowane sharadi ba amma me yasa ka zagaye Sumayya da sharuɗin da kasance ba zan taɓa mallakar ta ka damu Aliyu za ka mallaki Sumayya in Allah ya so ya yarda Dadi ka kasa gane abin da nake hangowa watakila ko yana can ƙasar ne tunda kun ce duk abin da babba yake hangowa yaro ko ya hau tudu ba zai hange shi ba wallahi dadi da bana za su yi da su mai Allah su suka san abin da suke shirya amma burin su su raba da ita tashi mu tafi gida tashi mu tafi gida zan maka duk abin da kake so ni gaskiya dadi ni ba inda zan je kawai a samu rana da ita anan kawai tunda ai ga ka ga mahaifinta na. kai ali ali ka bi mahaifinka ita ce albarkar wannan tarere da yake maka kake bultsewa ka yadda ba za ta yi maka kyau ba inda an ci za a zai kai magana tashi mu je gidan mana sai an gwada ka abu mai abin iko eh, eh ka mana shi mu dauke shi kai kai kar ka sake ka taba shi mutanen banza mutanen wuri kuma sai na dawo gare ku sai na sa an kukkulle ku yaran banza yaran wofi tunda so kuke ku ga gawarsa kun zo kun shimfiɗa shi a nan za ku haɗu da ni a kowa ba a gidansa sarki ne mu taimaka man maka dadi waɗannan bayan allah sun yi ƙoƙari fa daidai gwargwaro in ba a yi su ba bai kamata a ga laifin su ba kun ci sa'a ma yaron nan na da rai na rantsi da Allah da ya mutu sai an fige ku kama kaji sai an rata yi kai mu za a yi rayu yana san gidanka kuma da darbejiyoyi za ga rataya ka ban sata ta ramsa eh eh an gwada gafi mai abu ya iko eh ne ba inda za ni muna nan yanan gidana ne gado na ne dadi dadi zo mu bi mutanen nan ka eh, san fa dalla me zan kana jiya na hano ya siyasa an kulle mu kaga mu je ba za a rasa za a bada kan basa ba ma ya jinya a sadaka ne dalla ka waje kai dan san zuciya ne wata kan basa ni ba na san abin su mutunci na ma ya jinya ba a sallame mu ni dan Allah ne ma kawai ba in je neman bai bai tunda ba shi ma ga canjin dawowansa ba je dan Allah jawo kar ya tafi akwai Benjamin to kai ka je ka karba mana kana ji mutum yana wani a kulle mu wani Benjamin zai baka ko magani a labari na ba ya zama na ba in har baki tarihi labari na ba ya zama na ba in har baki ina so mu same ka a gida dr mansur it is emergency and urgent it is okay okay thank you ka yi haƙuri aliyu komai zai wuce da yarda allah kaji insha allahu sannan sannan aliyu Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Ibrahim Suleiman ina amfani da wannan dama na sanar da al'ummar garin Difa zan cika alkawarin da na ɗauka na sake dawowa garin Difa domin ba da taimakon magungunan gargajiya kamar da na yi a baya. Wannan zuwa zan yi shi ne ranar biyar ga watan biyu shekara ta dubu da ashirin uku wato Le 5 February 2023. Saboda haka jama'a a kasance tare da ni a wannan rana. Zan yi aiki na tsawon sati ɗaya in Allah da wannan karo za mu zo muku da bambanci za mu zo da kayan aiki na au domin auna mutum kafin mu bashi magani da yardar Allah subhanahu wataala sakamakon riko da gaskiya da kuma rikon amana da wannan cibiya take da shi Allah ya ƙara faɗaɗa mana da kuma yalwa ta guraren aiki inda muka buɗe sabon ofis a nan cikin birnin Accra na ƙasar Ghana a nan anguwar Fadama da kuma birnin Lagos a nan anguwar Agege sai kuma birnin Yola inda muka buɗe ofis a nan Zaranda Street daidai gidan kifi a nan cikin garin Yola na jihar Adamawa sai cikin garin Arlit inda muka buɗe a nan Bukkoki N daidai Kasis Merami gusun da famfon Samaria da kuma garin Doso inda muke a nan anguwar Salma Dan Rani kusa da gidan Salma Dan Rani a nan muke insha Allahu sauran adresoshin mu na Najeriya da niger kowanne gari ga nan lambar shi mun sa kana iya ɗauka ka kira don neman ƙarin bayani muna ƙara bincike tare da nutsawa cikin ayyuka inda muke fitar da magunguna masu inganci ta ɓangaren samawa ɗa namiji lafiya kamar ƙanƙancewar gaba ƙarancin ruwan mani matsalar rashin aihuwa saurin inzali ko mutanen da suka aikata istim na iya haifar musu da rauni da muka samar musu da maganin da muke kira masturbation cleanser domin magance waɗannan matsaloli kamar yadda ake gani complete kit ne ana amfani da su tsawon sati biyu kacal in Allah ya yarda zaka dawo ɗa namiji kamar yadda kake da kuma akwai addu'o'i a ciki ta yadda zaka daina aikata istimna inda kake aikatawa ko mace ko namiji. Annur Islamic Medicine muna da ingantattun magunguna da kuma kayan aiki domin kula da lafiyar ku. Kowa akan matsalarsa Allah ka share mar hawaye. Kowa akan bukatarsa Allah ka biya. Ranar Talata da Laraba da Alhamis ina cikin garin Yamai a Tallage layin mai garin tallage layin kwamseriya ranar asabar da lahadi muna maraɗi 'yan balbelu salamu alaikum mutanen zandar da magaram ga bilhaƙi na hanya ranar asabar da ranar lahadi da ranar litinin na ƙarshen wannan wata na januwari zan fara aiki a damagaran da izinin Allah a nan layin Jack Sharak kusa da gidan Alhaji mai madara kowace irin matsala in Allah ya yarda in dai ka zo da sunan Allahu buƙatar ka za ta biya mutane suna tawawarkewa mutane suna samun sauƙi mahaukata suna samun sauƙi masu ciwuka Allah yana biya musu bukata masu neman aure Allah ya yarda bukata tana ta biya ana ta aure aure wannan yardar Allah ce masu neman haihuwa Allah ya amince jama'a daga ko'ina ku zo da magaran ina hanya Allah ka higa cikin ayyukanmu duk abin da muka shiga Allah ka kama mana Allah ka sa mu cika da imani rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari ni ɗan kasuwar sayar da kayayyakin amfanin waya ne lamba ɗaya a yankina shi yasa duk lokacin da na taho sarin kaya a kayayyakin towa fawa kadai nake gama sari na kwarai da gaske da kayan towa fawa kadai nika iya samu abokanan kasuwanci na farin ciki ai ne tuni na daina amfani da wani abu idan ba na towa fawa ba saboda kafin na fara amfani da towa fawa a kwana uku sai in ci caja guda biyar amma yanzu ka ganta shekara biyar kenan ba dai in sai caja ba kwarai da gaske muna samar muku da kayayyakin towa ne ta hanyar kwarewa daga ingantacciyar masarrafar da ke kasar China. Bayan ratsa jihohi da kayayyakinmu na Towa Power Sky a nan gida Najeriya, wanda muke da babban ofis ɗinmu number 12345 a Wint Market da ke garin Bauchi. An samu nasarar sake buɗe fara shagon mu a wannan babbar kasuwar Civil Ultra Modern Market Kano, shop number 19. Sannan muna da shagon lamba 3 Boro House Bata wanda ke birnin Kano ga masu tsarin nau'in ko irin kaya na amfanin waya. Tun daga Nijar Republic, Maradi, Yamai, Agadas da magara Hada ma nan gida Najeriya. Kai tsaye za ku iya kira mu da wannan lambobin kamar haka. Kayan towa fawa. Su ne kaya mafi inganci. Daga kamfanin Ramaniya Communication. Ayi kasuwanci cikin aminci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkanmu da warhaka. farko suna na malam tasu mai maganin aljannu na maraɗi wanda aka sani da ɗan gado ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana kamar yadda mutane suka sani su dai aljannu kala-kala ne akwai na gamo akwai na ture kuma akwai na gado sannan akwai aljani namijin da wanda yake hana ɗaya mata almi wani lokaci zai bata ta arma amma za ga yana ta haddasa saɓani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu wani kuma zai rike mata mara ne hana ta haifa kwata-kwata sannan akwai aljani mai bata mutum dukkan lamuransa wani za gani dan kasuwa ne za ga kamar kasuwanci zai yi gaba sai ya baya kuma wani kuma dan makaranta ne ya gama karatu sai ga aiki ya ki samuwa dukkan wannan shirin aljannan ne to ga baki ɗaya ne Allah ya fara da izinin Allah duk inda kake a fadin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu waraka insha Allah sannan idan ana son ƙarin bayani za a iya kiran lambobi na kamar haka e kuma akwai aljani wanda yake zuba mutum cuta a jiki to ni yanda aiki na sha bamban a ce kana jin ciwo zan sa ka sa hannu ka rike daidai wurin da ke ma ciwo ko ta waya ko a fili nan take za ka ji wurin ya bar ciwo mutane sun sani haka ne su lamarin yake da izinin Allah sannan akwai mutane wanda suke aiki da sunana in kana so ka gane ni ne wannan lambobin ne za ka raka ɗauka inan za ka tabbatar da ni ne ko ba ni ba ne ni ba yawo ina maraɗi kowane lokaci in ka ji an ce ina wani gari ba ni ba ne na mutane su ankara a maraɗi ina karce maraɗa kwalliya in ka zo hanya da ta miƙe ta yamma daidai ƙarshen hanya za ka ga wata runwa ta kara ka tambaya da malam tasu ɗan gado za a gwada ma inda nake kina nufin yanzu haka yana gida? yana can saboda baba ya kira ni ya faɗa min dai yadda suka yi to alhamdulillah amma riƙayya na'am ba na tunanin aliyu zai je zai yi tafiyan nan gaskiya gaskiya da wannan dan wannan don na lura aliyu yana da taurin kai irin mutanen ne da ba sa ɗaukan magana gaskiya idan aliyu bai je ya nemo lafiyarsa ba ya zama fa da aliyu akwai hatsari to da wannan dan wannan wannan layin ne aka ƙara min taxa shi raba gardama ba na nufin ki da sharri sai alkhairi ki yafe mini sumayya idan na bayyana zan faɗa miki dalilin da ya sa na ɓuya ki gaishe da ruki ya aka ya sani wallahi sanin haka sai allah sannan kuma ki ƙara sake ji abin da ya faɗi a gaba ki gaishe da ruƙayya na san yanzu haka kuna tare ki ce ina yi mata fatan alkhairi da fatan idan na bayyana za ta taya ni yakin neman aurenki kin ji ko sumayya abin fa ya fara bani tsoro hmm. ai dole ba kowa tsoro kin san menene ba na so ki bari firzo ya san wannan labarin saboda abubuwan da ake miki idan kike gaya mishi shine yake ɗaga mishi hankali gaskiya rika ba zan iya ba idan aliyu ya zo ya ji daga baya zai ɗauke ni munafaka ba zan iya ɓoye mishi komai ba kin je inda matsalar take wannan abin da yake faruwa shine abin da yake daɗa ɗaga mishi hankali amma da zaran kin ɓoye ya ci gaba da neman auren ki har zuwa lokacin da aka ɗaura muku aure da zaran ɗaura muku aure shikenan fa kowa ma ya huta ki ƙyale wancan mutumin ya ta tura abin da zai tura sannufa ya jikin da sauƙi alhaji wannan ba wani abu bane malaria ce kawai take damunsa Eh, iya wannan allurorin da na ma insha Allahu za su daƙile duk wannan zazzabin da yake damunsa to insha Allahu to Allah ya da amu amu kuma karkai saurin cire wannan kalular saboda yiwuwar gobe zan dawo kare ma wasu allurorin ka ji ko to eh mhm. alai zan wuce to saboda ina da ayyuka a ofis dina to insha Allah to likita mun gode na gode na gode sai gobe sai ka zo gobe ko mun gode mun gode mun gode adalla sannan kaji? yawa to ai ina ganin sai ka tashi ka je ka kwanta ka huta ba damuwa Mm, zan yi magana da baban naka to ba damuwa kuma kada ka samu damuwa duk abin da kake so za a yi maka insha Allah na gode Allah ya saka alkhairi amin amin Allah ya sani. Amin amin. Dukkaninsu, goyon bayan yayi lukman suke yi, ba sa sona da kai, saboda kawai wani cikan burin kansu na ƙashin kansu da kansu. Ki kwantar da hankalinki, Ummi, ki daina damuwa. In dai har kika tsaya akan ra'ayinki, babu wanda zai miki dole wajen ganin dole an sauya miki ra'ayinki kawai ne dai abu ɗaya nake so da ke menene yawwa duk abin da iyayen maza su miki ko su faɗa miki ina son ki bi su a hankali ki bi su da lalama da kalamai masu daɗi kar ki kuskura ki ɗaga muryanki sannan kuma kar ki masu rashin kunya kina ji na ko insha Allah yawwa in kika lura ai ban ga wani canjis a fuskan hajiya babba ba ba ki ga inda ta karbe ni ba hannu fiffiyu so kin ga hakan yana nufin cewa ta san ni da ke babu wani mai laifi haka ne to yanzu abin da za a yi dan Allah ki daina wannan kukan naki yawwa ko ke fa? daina kukan yanzu kin ga wannan ki share hawayenki wannan hankin sabo ne hana rantsuwa na share gumi na so ɗaya da shi saboda haka ki share yawwa ko kefa to dan yi murmushin <laughs> so na ke wannan yaron ibrahim mai anguwa ya zo ya dauki ya karba wayan saboda a canza man su din haka kawai fa ta fada a hannuna wallahi ba ma san garin yaya ba <laughs> ke ce kike da abin dariya dai <laughs> ummi nan kika zo daga gidan na san da zuwa Lukman. Kai, da Allah ka kyale ni ba gurin ka na ba. Gaisuwa ce daman kawai yaya Lukman. Kar ka kara kira na yaya. Uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da kai. Na san ka ne ba ta inda muka haɗu da kai. Allah ya baka haƙuri ba wai na yi hakan bane don ɓata mara. I'm sorry about that, okay? Sorry. ka sake kira na da suna yaya domin idan ka kira ni da suna yaya ji nake kama ka watsa mu wuta ni kawai ka kira ni da suna na kai kuma yaya haka ne yaya me ke faruwa haka na ka wani wujiga wujiga da kai lafiya hajiya ba komai to shikenan tunda ba komai yanzu ka shiga ciki ka ce da matin ɗazu an gama abinci kada ya sanyi ka ci da Allah ka basu su zancen su da Allah mu je ciki a kaso yake ɗiba ya mai da kai bawa ka bai duba balle ya san kai waye isa ka kai jinya ka sauka kan hanya ka manta alƙarya ka yi kalar wawaye soyayya ta mini garkuwa labarina soyayya please kai masa duk abin da ransa yake so kuma ka bi shi da addu'a to shikenan alai sani tunda ka faɗi haka za a yi auren za a ɗaura auren in ya so sai ya tafi idan ya je allah ya taimake shi ya dawo sai a yi biki sai ta tare masha Allah yawwa alhamdulillah dan fa ni abin da nake gudu mm. yaron nan fa kada a zo a tura yaron nan fa bango ya je ya kashe kansa fa a banza a a alaisani abin bai kai ga haka ba in Allah ya sura yadda komai zai zo da sauki zai zo da sauki domin abin da yana ban haushi a ce wai akan wannan yarinyar matsiya ce yarinyar nan aliyu yake so ya kashe kansa ke yarinya ba 'yar gwamna ba ke yarinya ba 'yar minista ba ke ba 'yar wani basarake ko kuma wani dan attajiri ba hmm? it's unfortunate wallahi alaisani ai kai raina soyayyar da suke yi kai kuma shi bai ma san duk irin wannan abubuwan ba kuma kai shan kanka ne ka ni sosai ba na rena ɗan adam ko ya yake ni ba na rena mutum ai ba ce maka ne na rena soyayyarsa ba ni ma ban ce ka rena ba ban faɗa ba wai shi yana zaton hakan da yake yi soyayya ce? ke ni fa ba wannan ba a ina ya ni? me yake nufi da cewa yana so in bi bayansa yana shakka ta kenan ko yana tunanin idan ya bayyana kanshi zan hana ki sauraron sa wa san dalilin da ya sa yi wannan tunanin rukayya babu sakatariya Sumaye sarki yana kiranki. Yana ofis ɗinsa? Yana neman ki ce ki zo yanzu yanzu please. Okay, ya tashi mu ji. Lukman, na faɗa maka fushi da zafin rai da ɗacin rai da fuffuka wallahi ba zai amfani ka da komai ba. Wai ni ummi, wai ni ummi hajiya. To ai matsala kenan. gani kake kamar ummi taka ce kana da damar juya ta yadda kake so ko kuma kama kana ganin arziki a gidanku amma ya fi ka yanzu tun da kayi yi saki na dafi sai ka lallaba ka tausasa ka san yadda za ka yi ka zame ta a jikinsa amma fa cikin hikima ajiya ba na tunanin wannan abin zai yi don ya riƙe ta gam ba na tunanin zai sake ta cikin jin daɗi gaskiya a'a to tunda kai an baka ka kasa riƙewa ai sai ya nuna maka yadda ake yi to sai ka ci gaba da bi a hankali mu kuma sai mu ci gaba da jan maganar a haka a haka har sai ya gaji ya ce ya raba da ummi amma anya amma lokaci guda a cewa ya rabu da ummi mutuncinmu zai zube kuma ummi ba za ta taɓa yafe mana ba kai ma ka san wannan wallahi ko ba a gaya maka ba ya kamata ka gane kai kai kai kai a'a dawo ba zan bari ka je ka same ta yanzu ba ka bari sai wani lokacin lokacin zuciyar kowa ta dan yi sanyi haka ake don kowa yana kan zafi yanzu tsakaninku to kun ji dai tsarabar da excellence ya kawo mana to excellency ya aka kai ka samu dama haka ya naɗe wannan rikodin haka to ni da abin da na sani shine allah ya sani ban taɓa zargin sa'a ba ban taɓa a aniyar cewa zan tozarta ta ko wani abu da ya gama da haka ba illa kawai na riga na ga mummunan aniyar ta ne da farko dai ita ba ta san cewa ba a haɗa kai da ni a cuci wani ba tunda ni har ga allah ba a taɓa haɗa baki da ni ina sani da ra'ayin kaina an cutar da wani ba ko an tozarta wani ba masha Allah to amma da na riga na haɗu da ita sai na ga babban ƙudurinta da aniyarta shine na ganin cewa wace hanya za ta bi ta cutar da sumayya kuma tana tunanin cewa zan iya haɗa kai da ita ko in biye mata akan mummunan aniyarta ni kuma haka na nuna mata a zahiri ina tare da ita amma a baɗali har ƙasan zuciyata ban amince da abin da take so ta aikata ba kuma yanzu abin da ya sa na kawo wannan magana ne ina so a yi wa tufkar hanci kafin ta aikata mummuna aniyar da take so ta aikata domin idan ta riga ta aikata wannan abin fa ba zai haifar da mai ido ba tunda har ga Allah na riga na gamsu ɗari bisa ɗarin cewa za ta iya yin abin da take cewa za ta yi kuma wannan sautiya na murya ko yanzu ka amince ka yarda zan goge shi domin ba burina bane in tozarta ta ko in ci mutuncinta burina shine in kawo gyara in kuma tsaye da abin da take so ta aikata to ni ko ba zan yanke hukunci akai ba shi yasa na ce sai na kira sumayya ke sumayya in kin amince a goge kar kowa ya ji sai goge in kuma za ki ɗau mataki na shari'a wannan duk zaɓin ki ne sarki ni kawai a gani na agogi kawai kai wallahi ba za a goge bidiyon nan ba su mai yan ke ta ƙayya dawo mana wannan yarinyar da kuke kallo munafuka ce azzaluma wannan da kuke gani ba ta da imani za ta iya kashe mutum kwadar ba ta ji a ranta ba me na miki ki sake ni tambaya ta kike me kika min in sake ki bari ki abun da Rukaya, me faru? dakata wannan yarinyar da kuke gani duk wani masifa da sumayya ta shiga ita ta saka ta a ciki duk sharin nan da yake yawo a social media na sumayya ba ta da uba to ita take haddasa shi yanzu burinta shine ta kashe sumayya ta ta rikayya talita sa'ata shi muje samu na ofis dan Allah sarki ka bar ni in karere wannan yarinya wai dan Allah da gaske ne Allah ya taimake ka kai da Allah ku rufe mun bakin ku da Allah excellency ku ne ofis nan ku ne ofis sarki kana ofisin nan abin na ya faru da gaske ne sa'a ce ta yi haɗa bidiyon nan na su mai a social media da gaske ne inna lillahi wa da ilaihi sa'a ba ta da hali inna lillahi wa da ilaihi Aliyu. Alhamdulillah. Ga mukullan motar ko? Kuma na gaya musu su buɗe maka account ɗin. But you should spend wisely. Ka gane ko? Ban ji ka ce komai ba. Eh ba komai amma dadi ni duk ba wannan bane damuwata. Damuwata shine so nake in ji ka ce min ranar kaza ga watan kaza za a ɗaura mana aure da sumayya za a ɗaura muku aure da sumayya zan nemi mahaifinta mu yi magana a sa ranar da za a ɗaura muku aure but but what kuma idan an ɗaura muku aure sati ɗaya kawai za ka yi sai ka batta a gida ka tafi neman lafiya daji na amince na yadda wallahi to yayi daidai <laughs> daji eh i love you I love you too, my son. <laughs> Thank you very much. Yeah, take care of yourself. Eh, ana ma dai sauki kawai. <laughs> Wallahi Sa'aba za ta fita daga office din nan ba. Sai mun mata rashin mutunci. Wannan wani irin abu ne? Duk ta zo ta dagula wa office da safi mun kasa ganewa. Ai ni ina gaya ma. Wallahi tabbas Sa'aba za ta tabbarin nan ba sai na karya mata hannu guda ɗaya. ai dama na gaya wa sarki a sama cewa sai na kakkarya yaki munafuka kawai a lugunguma ni ma na da mata cewa sai na karya mata hannunta guda ɗaya a gidan nan kafin ta bar gidan nan ah. duk kin zo kina ta hada mana ah. matsala Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku na yau da kullum wanda kuka fi sani da Umar Abdullahi shugaban cibiyar magani na Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta sake zuwa muku da ingantattun magungunan da ta shafi rayuwarku na yau da kullum. Ina masu fama da matsalar sanyin infection ko zubar da farin ruwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta, saurin inzali tare da kankancewar gaba ko kuma karancin sha'awa ina masu aikata istimna'i ma'ana biya wa kai bukata hakan yana haifar da matsalar rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da ciwon olsa ciwon koda tare da ciwon hanta wato hepatitis b types a types b types c ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato hiv ina waɗanda suke fama da matsalar ciwon mara tare da rikicewar al'ada da ma dukkanin cututtukan da suka shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su insha Allah za ku same mu a babban headquarter mu da ke Maiduguri Borno State Lagos Street kusa da NUJ Junction Maikale Shopping Complex saman Beni shago mai namba hudu sannan a jihar kano za ku same mu a gwammaja kusa da junction na aljazira tagwayen gida amfani plaza saman beni shago mai namba b11 muna iya tura magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya don neman karin bayani za ku iya kiran mu a waɗannan nambobin mu kamar haka za ku iya ɗaukar nambobin mu kai tsaye ta whatsapp ku muna magana darun ni'ima ta shirya saf tana marhaba da zuwanku Al'ansar Furnitures. Al'ansar Furnitures gidan kayan ɗaki har kicin. Interior decoration na zallar kayan zamani. Assalamu alaikum. jama'a barkanmu da wannan lokaci na kowa fatan alkhairi ina so in tallata hajata wato sana'ata kasuwa ta a ba alfahari na alhamdulillahi wani buri ne wanda nake da shi sosai da dadewa kuma Allah ya cika min shi ki nake so in tallata ku ta na farin ciki a Lansar Furnitures inda muke sai da kayan gadaje na kasashen waje masu kyau masu inganci idan mun takaita muku wahala muna nan akan titin asibitin Nasarawa akwai gadaje akwai kujeru kayan kicin muna da labulaye curtains kenan muna da su banda kayan furniture muna da kayan yara maza da mata muna da jakunkuna da takalma na mata akwai kayan yara jarirai muna finishin na gida interior decoration contract supply duk muna da muna yi zubai da ina hafsa gani a ce ranar angwanci na in sa kaya wanda ba sababbi ba. To yau ka saba sa sabon kaya? Abbas da Suleiman sun tafi can wajen kai amarya da mutanen mutanenta sarkin A da Azarbaji. Malam mai gadi na gaya maka ba zan koma na bacci a gidan nan gidan uba na zan koma ka bude min gate ba za ka bude min. Ni amarya ce kuma a daren amarci na na faɗo gidanki. daren da ya fi kowane muhimmanci a rayuwarta sai dai a ɗan lokaci kalila ya zama daren da ya fi kowane bakin ciki za ta iya zama hujja ga wanda bai san komai ba mun tsinci gawar yasmin a inda na duba jakarta na gawayenta kuma na bi na bincika na ga irin abin da kuka bubbin kai da ita a ciki ka kashe ta ne saboda ta yi maka cikin shege don kada asirin ka to. Asala! Akwai alama wani abu kana nema yi a nan. ga gawa shi a cikin motar. Gawa? Ba ku yaban dubu ɗari biyu. an ne, duk kuɗin sai ya hidima da su. Ba ka son ta me ya sa ka Wallahi ina son ta. Ofisa, ofisa, zan biya. Ka tabbatar ba kai kai wannan kisar. shi ta wuce a daren amarci na amma wasu kattin banza da ba ma su yi min ciki ba waye yi min ciki a cikin su ba waye ba waye man ba su da Wannan shirin mai dogon zango yana nan tafi a kan canal ɗinmu da ke YouTube mai suna Nazifa Sinani. Kawai ku yi subscribing ku ilimantu kuma ku nishadantu. Nazifa Asnani naku ne. Labarin na labari.